الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم لإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da ya tawili fi ma'ana tanzil tafsirin shekana abdullahi bin hudu ya ta gama da wallawa ga rahmatu mun kwana a cikin surata ali imran kuma muna shahi na 121 kuma muna daidai da inda allah madaukakin sun ke cewa tuni tulijin laila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب Allah madaukin sarki yana magana akan cewa shi ne mai bayar da mulki kuma shi ne mai da mulki ga wanda ya so kuma Allah ya ci gaba da cewa Tuli julaila Allah shi ne wanda mai shigar da dare cin nahar cikin rana wato bakin keto alfijir zuwa da rana shi ne na ha hatta ya tsira hamsa asharata sa'a ai kuma dare wato ya ɗora shiga rana har ya kai sa'a goma sha biyar awa awa goma sha biyar wato lujin nahara allah na shigar da rana filin cikin dare kazalika shi ma ya ta karuwa ba ma na ƙasa min haza za da fi haza duk abin da ya ragu cikin wannan to zai karu cikin wannan Ta ta'aquban bisa da bibe juna ta nahu ma. wato don a tsakanin junansu wannan ya bi wannan ya ciyo sannan wannan ya zo shi ma ya amso wa man qadar ala zalika duk wanda adda iko ga shigar da dare cikin rana ya shigar da rana cikin dare to qadar ala muaqabati isa'i mulku wa nazi yana da iko bisa ga ba da mulki yana da iko ya amshe shi duk wanda ka iya shigar da dare cikin rana ya shigar da rana cikin dare to yana iya ukubantar da wanda ya ba mulki da basuwa da amsa wa tukhrijul hayya min al Allah Allah na hidda mai rai daga matacce alhayawan minan min Allah yana hidda dabbobi wato abubuwa masu rayuwa daga mani awul mu'min ko ku Allah na hidda mu'mini min kafir daga kahin wal alim Allah na hidda mallami min al jahil daga jahil wato wannan shine wato kurjul hayya min al mayit da mutum kun kon jahili na amma shi mallami haka nan kuma a hidda mani daga halittu wannan mani ya koma mutum ko ya koma wata dabba wannan duka ikon Allah ne watar zuku a wata kurjul mayita Allah yana iya hidda matacce min alhayi daga mai rai fi aka su zalika sun koya haka malami shaye ya jahili sannan ga kwai sai a haik abin nan kaza waƙara ibn kasir wa abu amr wa amir wa abu bakar alamai bi takbibi wa tarzuqu man sha Allah kana arziki tamanna wanda kaso arziki bi gairi hisabi wa man haza sha'anu duk wanda haka a sha'aninsa fa ita wa juz'in min al-mulki bayar da wani yankin mulki wa nasi da fance shi a yasar ma ya kuna lai shi mai sauƙin abin da kasance gonsa wala ma bayyana annal khaira kullahu bi yadihi lokacin da Allah ya bayyana dukkanin alkhairi gaba ɗai ga hannun Allah yake kada tawakkumun nafi min al-kufar sai zaton samun wani amfani kafin sai ya yanki bin nahayi da hani Allah ya yanke zaton a samu wani alkhairi kafirai bin nahayi an wulayatin da hani gabar gidansu bi qaulihi da zancensa na'am لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير آه. لا يتهز المؤمنون الكافرين الله يا سادوكا كذا مؤمنين سلطيكا جري أولياء مصر yuwalunahum suna soyayya da su liqarabatin don kusanta aw sadaqatin koko don abutaka min dunil mu'min kuma bayan mu'minai ay gairil mu'minina mutajawizi da suna ba su tsallakawa hon gabar rasuli anna fi wilayatihim domin mu'minai su yi soya da kafirai akwai manduhatun babauda an muwalatul kufari gabanin son kafirai li'annal hubba fillahi domin so don Allah aka yinsa wal buguba fillahi kyama don Allah aka yinsa da so don Allah da kyama don Allah asalin kabiru fil imani wani babban tushe na akan imani so don Allah da ki don Allah wani babban tushe na akan imani wa man alzalika zalika duk wanda ya aikata wannan ai almuwalatu soyayya jibinta bi mulada ta fatin da tausaya musu wal mail da karkata ilaihim zuwa gare su wa naqlil akhbari da cirantar da umuwa ilaihim zuwa gare su mutum ya cire labari zuwa ga kahirai fa laysa min bai zamo cikin addinin Allah ba min dinihi cikin addinin sa aw wilayati ko ko cikin ta sa fi shay'in cikin koyi mardiyan wanda ayar da da aw ko kuma yusamma wulayatan, ko abin da ake ambato wulaya, bai tare da shi li'anna walayatul muta'adina domin soyayya da waɗanda an masu tsallaka iyaka ƴan shi yi ma'alu ƙurare na illa an tattaku sai da kun ka tsorci wato su ƙatan kariyar kaminin gare su ai ta kawo min jihatin amurin kun ji tsoro daga su amuran wani al'amari yajibu ittiqa'u wanda kare shi yana wajaba bi an ya kuna lahum ya kasance gare su salqatin wani iko alaikum akan ku wato inda kaji an ce musulmi ya yi soya da kahiri sai inda zan kahiri na da wata salqa ina da wata salqana wanda yana iya tusa ma da ita wannan yan haka na to kai abin da za ka yi ka kare kanka muna tare da kuwa taqiya istisna'u mufrad min al-maf'ul min ajlihi wal amil fi la yatahiz ay la yatahizuhum awliya'a li shay'in kasurike su masoya ga komai illa li taqiyati sai don taqiya masalin shi'a Allah karimu tuqatan mazdaru taqiyatin wa ta'u fihi ma badalun min al-waw wal asalu wa qaisuhu wa qatan ay takafuhu muhabatan kuna jin tsoron su tsoro walakum walatum zahiran bil lisani dun al ya samu gare ku soyayya da su bayyane da halshe banda zuciya wal amali da kuma aiki banda zuciya kuma da aiki wa haza qabla izzatil islam amma wannan fa gabanin musulunci ya girma ya buwayana wakila amma an ce ya jari fi kulli baladin laysa qawiyyan fiha har gobe yana gudana cikin garin da musulunci bai kaji ba قال ابن عباس abdullahi dan abbas ya ce laisa taqiyatu bil amali inna ma bil lisan taqiya ba ayyanta da halfi ba ayyanta da zuciya eh, da aiki taqiya da halfi take kawai qala baydawi imamu baydawi ya ce wato nuhiya an yi hani an muwalatin gabar soyayya su zahira wa baɗina fil auqati kulliha da zahiri da baɗini an yi hani ga soyayyar da lokuta duka illa waqatal makhafata sai lokacin tsoro fa in fa inna izhar al muwalat hi da izin jaiz a wannan hali bayyana soyayyar su ya halatta intaha zada fil babu tawili amma ya ƙara ga wani tafsiri ake ce babu tawili min gairi an yasta hilla dan maharaman amma ba da mutum ya halartar da jinin haram ba auyen tsaron ko kuma ko ya leƙa da su ala a waratul na duk tsoron da yake ji ya kama soyayya da suwa to halai halai ba a yadda ya zub da jini na haram ba sannan ba a yadda ya leƙar da su al'auran musulmi ba idan ya yi wannan to ya tahi daga gidan da an ka ajiye shi aukai da zalika milal muharramati ko ko wani wannan abubuwan da a haram sun ma ta taqiya rukhsatu sannan wannan ta taqiya waran gwamina falau sabara da mutum ya yi hankuri ala izhari imani kashi ta kiya ya bayar da imani ne hatta qutila ha aka kashe shi kana lahu bi zalika ajrun azimun ya kasance da wannan aljanna lada wadda abba babba shi ne shiga gidan aljanna wa ankara qaumu ataqiyatal yawma amma wasu malamai sun fi musul ta a yau ba da yanzu sun islami bayan musulci abu waya wallahu a'alam Allah ke san asiri littahi ne wa kuma, Allah wa nafsahu Allah yana tsoratar da kuwa kada ku yarda ya hushi da ku ya hawa muku yana tsoratar da ku an ya gaji alaikum shushi da ku in wallai su muwa in kun kujice su ha za wa idun shadidi wannan kitina mai tsanani wa ila Allah al-masir makoma ga Allah take fa jazi kun yana saka muku wala ta ta'arradu ka ku gitta kan kullu su kudi goshin Allah bi muwalata da soyayya da ada'i makiyan Allah tadido wannan tsoratarwa na mushirun wanda an mai sanarwa bisa nahil manhiyu anhu fil qubbi cewa abin da an ka hana ya kai ƙarshe fa ga muni don haka Allah ya yi muna tsawa ga soyayya musulmi da kahirai amma an ba mu dama ga taƙiyya lokacin da muke ganin muna jin tsoro kar su ta muna haka jarabawa wanda ke kula da wannan jarabawa sai in shi eh. ba zai yi jarabawa ce ban yadda ba akwai Allah mashi waɗi da shi yau kalma Najeriya sai sai mu an um, makarantar mita a shi makarantar ta gwamnati da a to wani kai ka dan kai kai ta ni na ga ko makarantar da muna da haƙi gare ta ta ai ta jamu kuma kai yan kuma kansa abna eh ai wanda ya ɗauka ya kai musu ya yarda da cewa a karanta da kayarci in ya mutu ɗani na cikin wurin nan da wuya samu aljanna eh a wanda duk ya ɗauki ɗani ya kai mata kahirci karanta sai to ya yarda da kayarci turanci turanci ina babu ki ƙaryar banza ya yi wannan mu sai karatu a so sai da kahirci kowane na ya kai ɗalibi ya da kahirci babu wani dabara kuma kuma da ya mutu duk na cikin wurin nan yana bai wani rawar shiga danna haka ko kan zama suna a kan san mutum don ɗaya mutum ya ya ya son tsadarta mu sai karatu a mu sai karatu ci gaba قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير اه آية ثانية للمناسبة قل الله كما النبي تي in tuku in kun ka koya ma min suduri kun abin da cikin zukatan ku min muwala sai na soyayya da kafirai ai bai da hakurin sa ko dauki dane kai maka ne karanta sai kahire ka babu wata dibara ƙarya yake ko ya wata magana in ba haka bai da sai ai kwan mai mutu da kahiri karka sai boko ne tuwon wa ko karatu makarantun mutum kai da ka aiki kamar ka sha babu wata dabara in koya in koya na shekara kai rena kasa na sun gina don sallah soyayya da soyayya da kahiranta out of duhu ko kuma kun ka bayyana shi ya alamhu Allah Allah yana sani da wannan Wa'idun wannan kitina baligun wanda ya kai matuƙa bayanin da ƙaulihi. bayani na ga zancen Allah wa yi hazuru kuma Allah wa nafsa Allah yana tsoratar da kukan ayi li annahu yaddali alaikum don Allah na leƙi akan ku wa ya alamu ma fi samawati wa ma fi Allah ya san abin da a cikin ƙasa da sammai wallahu qadiru ala kulli shay' Allah mai iko na bisa ga dukkan komai wa min hukumatikum yana daga cikin abin da Allah ya sani muku horo limwalatin don soyayya da kahira don haka ashe kenan tunda Allah ya yi wada ga aso a yi soyayya da kahirai ga zamantakewa to balle mutum ya ɗauki dane kai makahin shi tarbiyya ce kuma banda haka nan ai ba kahiri ba har da ɗan bid'a an hana ka sai ka yi karatu gare ba ka da ilimi don ka shukuwa ma bid'a kai to wanda ya ɗauka kai ba kahiri gaba ɗaya ba in ba a samu haka na mashi abin mamaki yau wata jiki يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مقدر وما عملت من سوء تود لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم تجد كل نفس رانا دقوة ري تكي سامو jaza'a sakamakon ma amila abin ta aikata min khairi na alkhairi muqdara gashi Mun maqulu salil tajida aw halin mimma wa ma amila min su abin ta aiwata na mummuna mubtada habaru shi ma muqdara gashi halace tawaddu rai tana guri law anna bainaha wa bainahu da dai akwai tsakaninta da tsakanin wannan ranar amurin ba'ida ranar da an ka zo mutum ya iske aiki ne na alkhairi gashi ya iske aiki ne na sharri gashi to wallahi saboda taron aiki sharri rai tana gurin da dai wagga ranar akwai sauran dogon zango ba lau an na bayyana hawa bayyana tsakaninta da aiki ba tsakaninta da ranar ga da dai akwai amadan fage bai da mai nisa ba aiki ba kuma ga yauma eh, yauma hmm. gayatin fi nihayatil bu'd da dai akwai gaya a cikin tukewan nisa au ko kuma yau mansuban biyu hasbirukum au tuwaddu ba'dahu wa ma amilat dafa alama amilat ay tawaddu kullu nafsin yawma tajidu khayraha wa sharraha hadirayni kowace rai tana guri lokacin ta samu aikin ta na alkhairi da sharri ga su halalce mina ta guri law kana bainaha wa bain zalika al-yawm amadan bayyana kuna tare da ku Allah ya kiyaye a ka sani a ai ba aiki na dole. ai amadan ba'ida yana koma ma yau mutum nan hmm. ranar da ta samu aikinta na alkhairi da aikinta na sharri muhadaran gashi halarce to tawaddu samun wannan tana gurin lau anna bainaha wa hu. da dai akwai tsakanin ita ran da wannan ranar akwai amarin baki da akwai kaya akwai gaya ta nisa a ƙara jinkirtawa na hmm. wayo hazirukum Allahu nafsahu Allah yana gargadar da ku kanku kararahu litakid li Allah ya gfaru an don ka sura kana wallahu rahuhu Allah mai rangwame na bil ibadi gabaki. haisu ba maganar da Allah ya musu gargaɗi min sakatihi daga hushinsa a nan wato ubangiji yana son bayi ne wallahi duk abin da za ka cimma ba daidai ba Allah na magar ka don kaka jimmai ci gaba قل إن كنتم تُطِيعُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُؤْمِنْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ كَتَيْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ إِن كُنتُمْ كُنتُمْ كُنتُمْ كنتم اللَّهَ أي تريدون كنا نطاعة طاعة الله وتبعوني bi ni mana domin kuma Allah Allah ya saka muku bi ma'ana ya si muku ya saka muku wa yarda an ku yarda da kuwa wannan aya nazala tajida fi qaumin ga mutane uddu umma Allah suka yi da awakan Allah ya mu masoya ya Allah mu aw fi qawli yahudu ko ko magana hudiyawa nanu Allah suka ce ai mu ya ya Allah muke wahi babu musu na Allah musu aw fi qawlil mushrikina ko ko aya ta ji daga maganar mushrikai kitabullah shine ko ah. eh? ma na abudul asnama illa hubban lillahi ai kuma kan garkun garkun muna bauta ma ba bauta mun zo muka don kwalin banza ba don son Allah muka bauta musu li qaribuna ilayhi don su ƙara gwamatsar da mu zuwa ga Allah wafiya anna man da'a mahabbatallah cikin wannan aya akwai wanda da da awar son Allah wa khalafa sunnata rasuli ya kuma sa'a sunnan manzon Allah wa huwa kazibu makariki ɗaya bi nasu kitabillahi da nassin qur'anin Allah eh eh ku so shiga wani mallami abdullahi sika abinda ke cewa wa min alamati hubbin ta ba'un. fil amri wan na ila min kazibin bifani. fani ya ga alamati sun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama tabaun fil amri wan nahi la min kazibin bi fani ba mai kaya da wati ba kuma son <laughs> Allah so kai hmm. wa yakfir lakum Allah yana gaggawar tawa gare ku zunubukun laifukan wallahu ghafurun Allah mai gafara na rahim mai jin kai liman tahabbaba ilaihi bi da'ati ga wanda ya soyuwa zuwa gare da'asa, wata ba annabi a bi sa, Allah ka ba mu ikon biya to ci gaba قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل كتياك أني محمد قال أمك أديق الله قوى الله دعا ورسول قوى من دعا الله دعا فيما يا أمران فيما يا أمرانكم بأمنسك أمرتم به وهي علامة المحبة biyan Allah da'awa Allah da'awa manzon Allah yana cikin alamar son Allah bayan ta wallau in ko sun ka juya ana da'a ta gaba da da'awun kazibun su makareta ne la yuhibbuna Allah ba son Allah wa inna Allah la yuhibbul kazibun in ko sun juya shi ma Allah bai son kafiri aqama zahir mawdu al-minbar man ko a ce inna Allah la yuhibbu sai an ka an ka to inna allaha la yuhibbul kafirin an ka to rasulullah zahir isharatun ila al-illati tawalli wannan ishara ce zuwa ga illa juyawa ai kufran kafirci na yanzu wanda ke al almahabba su wa qasadan lil umumi kuma nuhi na ga hadewa sun ba ashara ila ahibadi sannan Allah ya nuni zuwa ga masoyansa masoyan Allah masoyan Allah makiyan Allah kuma ki ne na na'am inna Allah hasafa inna Allah hasafa Adam wa اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم آه، الله ينا ده ينسى كودا كاي كاكي الله تو الله ندا مسو فقال ان الله اصطفى ادم الله يا زادي النبي ادم اختار ادم wa nuhan Allah ya zaɓi annabi nuhu abdul ghaffar wa ala imran wa ala ibrahim Allah ya zaɓi annabi ibrahim alaihi salam ko ko a ce magaba gida ne ai ibrahim wa isma'il wa ishaqa wa auladihi ma al anbiya da ya'yansu annabawa Allah ya zaɓi su wa ala imrana Allah ya zaɓi mazuwa gidan imrana Musa wa Haruna ibna Imrana bin Yasar bin Qahis bin Lawi bin Yaquba aw Isa ko annabi Isa wa ummuhu da uwa ta Maryam binti Imrana shi ko Imrana bin Masana min nasal Yahuda ya'yan jikoki Yahuda na bin Yaquba duk Imranonin ga da kaka ji duk daga annabi ibrahim sun kaito duk wajen annabi ibrahim sun kaito imrano ne wa bayna imranaini tsakanin imranan gado guda tsakanin da guda alfu wa samanu ake sana shekara dubu da ɗari takwas ya yi abin da tsakanin mu da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da tsohon gai wakila an ce almuradu bi alihi ma an ma ana nuhin kanu su su aka nuhi oh, Allah ba to Allah ya rabe su alal alamin akan talikan duniya bima khassahu minan nubuwa don abin da ke bace suna annabta wani risala da jikadanci wa jami'ul khasa'is dukkanin abubuwan da aka kebe su a ruhaniya wal jismaniya na ruhi da na jismi zuriyatan halon aw badalun min al awwalini zuriyata ba'daha min waladi ba'd sashe ta daga ƴaƴan sashe daga ƴaƴan sashe minhu aw min ba'd ko ko daga sashe su dini wallahu Allah mai jina alimun masani na liƙaunin imran liƙaunin imran imran ga maganan mata imrana wabin ta yi hada ‘ya'yanta iz ƙara timra asu imrana iz قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محورا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم كأبتا إذ قالت امرأة إمران لوكا إنما تأمران تتشي أو منصوب بأذكر وهي حنة بنت فاقود إتحنى hanna lamma a asannar lokacin ta tabbatar da tana da ciki wadda atin la'alwa da ta roƙi Allah ɗa ba aka ta ji motsi bilhamdar ciki ba nazara sai dai alwashi an ta ja'ala wala da ha kubusan libaitin lahil muƙaddis za ta sai ɗanta ya zan hubusi ga baitul maqdis yana hidima masallaci kama qala kama yace rabbi inni nazartu laka ma bi badani muharrar ya Allah abinda a cikin cikin ganau na ya alwashi zan sa yantacce atikan yantacce khalisan farfartacce min shawagil duniya daga shigalce-shigalcen duniya da hidima don hidima bai taka ɗakin ka al mai tsarki ya Allah guri na fa ƙabbal mini a karɓar ni innaka anta samiul alim Allah kai ne mai ji liƙauli al-alim masani bi niyyati wato anan an koyar da mu koda mutum yayi aiki yana ganin aikin nan don Allah yayi kuma yayi aiki ba tare da ganin akwai wata illa ciki ba to ya roƙi Allah ya karɓa ba don duk wanda yi aiki ko mito ne ba don Allah ya karɓa ba Allah yana karɓawa ga mai kyautata niyya wannan boyar Allah ga ta da ciki ga ta ta roƙi Allah ya karɓan mata wannan ɗa'in ta haihe ke zama bai hidiman masallaci domin ita ta yi alƙau za ta haɗa namiji kai dai ana nan wa mata imrana sai yaura na yan rasu wahiya hamilu tana فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أحيطها بك وذريتها من الشيطان الرجيم واتو يا أنكتي لو أضاف الكل لما تلفهم ولا بلا تفاوتهم والفضل ƙur'ani gaba ɗaya tun daga bakar hannatu babu matar da Allah ya ambata ƙararar da sunan ba Maryamu ba babu amma ita Maryam salam Allah ya ambace ta cikin ƙur'ani ba sai na wanda kaina ba muna zagoyi to lokacin da ta haihe ta falamma ta lokacin da ta haihi yatta ad-damiru lima fi badaniha annasa bi itibar al-khabari ay waladata ta haihi ta jariyatan qurkiya wa kanat tarju an yakuna gulam ita ganata jazmi ganata yankau ta dauki za ta haida kuma namiji yawo izlam yakun yuharriru don ba abin da ke yantuwa ya kai ya dawo yana hidima musamman ga masalaci. illal gilman sai ya namiji hmm. ƙalat sai ta faɗa ita mata imrana motar da rakan tana mai kawo hamzari aiki ba nata ba aiki na Allah amma kuma ga tana kawo hamzari ta ce rabbi ubangiji inni wa ba ta hani na haihe ta hudu samaci da na ce abinda na haifa sun sa shi don musulunci ko mace ta ta kasuran min ha domin ji ciwo cizon yatsa laisa bi ayyatar khabari wala bi lazimiha sai da ce wallahu alam Allah ina faɗa maka amma Allah shine masani ai alim masani na bai mawa ba aka abin ta haifa shin waɗanda ta kai Allah na haye ta mace Allah da zango ta ba ce Allah shi ne ba sani ai bi sukuni ta'i wa limna amir wa abi bakar lam muha itarada min kalamihi ta'ala ala al-awwal ta'ziman lima wada'a tace wa laysa zakaru kal unsa ya Allah namiji bai zan kaman mace ba لأنه يقصد دعاء ينهي للخدمات don hidima masallaci wahiyya la ta sulhu laha bai kyauta ga mace hidima masallaci ba na kana ba da du'i ha da rauninta wa aurata ya zama ta al'aura wa ma ya atariya da abinda ke gitta mata min da na hayla wa nahwi da mutar kamar shi ko da an batta tana wannan aiki yau gobe sai ka iske ba ta ga masallacin ba don mi don ta cikin lalura sai to da na haihu ɗa namiji da ya zanta zuwa ga bauta ma Allah ta ce ya Allah amma tun yanzu kuma ini san mai tuha maryama na yanka masa suna maryam ta bai nan ita da ɗaya don haka ya an ka haihu uwa ta ce tana so an sama ɗan nan kaza don Allah kake ke dama da ta in dai kana da shawara ka bata to ita maryamu da baban yadda bayanan eh, eh, abin nan eh, ah, ko da baban maryamu bayanan ko maryamu hannatu ta ce ni ta mata maryamu ai akwai almajirai ne akwai abokan zama ne akwai yan uwa ba ta koma da su to kai ta tsaya kana jiran da mata don a haɗe a sasuna har a yi takwar mai cikin gida a kai a dawa kana baki kana koma ba ne ne ba ne kun mace da ilimin ta zama da hmm. ba jahila da ba ai al'abidatu na ambace ta mai bautar Allah bi lugatihin da lugasu tafa'ulan don rikici ashe ana sa ma ɗa ko ana sa ma ɗiya suna don fata don haka hannatu ta samu maryamu maryam ga lugasu yananci maryam al'adar mai bauta Allah wa'in ne u'izu hadika ya Allah ina neman tsaronka gare ta ba ita ɗaya ba wa zuriyata hada zuriyata a wula da ha'ya'yanta min shaidanar rayu daga shaiɗan jihohi alama da rudu shaidan wadda ba bayan albarka an ɗaya bai albarka suna hadisi ya cikin hadisin manzon Allah ko annabin rahama sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min mauludin yuladu illa masahu shaytanu hina yuladu fa yastahil tarikan illa maryam wa manatiha wa minha babu dan da an ka haifa ma min mauludin babu wani jinjiri yaro wanda an ka haifa illa masahu shaytanu sai ummu sunyani wata aljana ta ana ce mata ummu sunyani da yaro ya faɗo daga cikin cikin wata ta fara ta. sai ta inyar duk ɗan da ka jiya kuka ita ta taɓa bari mu ƙari lokacin za ka yi fayar sahilu sai ya hoshe tsari yana mai ƙaƙara ku illa maryama wa mini sai maryamu da ɗanta ni ka ce mala rabu eh zai jawa kuma to yayi rawahu shaykhani bukhari da muslim sun karanta wannan hadisi aha kowa kama bakinka baka ji mai magana gaba ma min maulidin yulad illa masahu shaydanu hina yulad fa yasayil saraka illa maryam wa ibnaha هم يا هذا هذا كان ابو أما حديثي تاو فتقبلها ربها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن ji راح za الله ta الله ka muna to nan babu matar da an ka ambata cikin ƙur'ani sunanta ƙarar in da maryam ita ka cikin ƙur'ani an ambaci sunanta wuri talatin wuri talatin Allah ya ambace ta amma kowace sai dai a san alama ta gwada da ita aka ambata wurin ifki wa aka ambata sai da Aisha eh ko ba haka ba to wurin abin nan a ah, yake cewa ba eh. kana aya madalla awo mata akwai nuhin wa nuhin an san ta nuhin kaga an eh? an ta amma ina sunanta amma ita maryam ita aka ambata maryam a ma'anin saurari tafsirin alkurani mai girma daga baki a sha abdurrahman isa jiga allah ya saka mai da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a ana shaida ma jama'a musulmi cewa sha Allah ranar asabar akwai ɗaurin awar ɗaya mustapha mai fata wadda za a yi shi ni'imar kusa gidan ɗan buga sakatare misalin ƙarfe goma sha ɗaya sha Allahu sannan akwai ɗauran aure wanda za a gudanar da shi a gobe gobirawa misalin shaibu biyu da rabi na rana sannan a gidan kuka na ya fada akwai ɗauran aure wanda za a yi insha Allah misalin ƙarfe goma sha ɗaya na safe sannan akwai ɗauran aure da za a yi misalin ƙarfe goma sha biyu gidan alhaji mai kano na alhaji al'adu na marigayi a titin kara insha Allah don haka ana gada jama'a musulmi Allah ya bada ikon zuwa na'am a yanzu insha Allah kamin gabatar da wanda zai yi addu'a malam Adam Ginga zai yi wani bayani insha Allah na Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Kwamitin wazin matasa mataki na jiha ya shirya gagarumar muhabara ranar Lahadi a garin birnin Kebbi wanda cikinta akwai karrama wasu muhimman mutane daga ciki akwai kwamitinmu na jigalokar government bisa ga jajircewa ta ayyuka da matasan mu ke bamu haɗin kai wanda yake ko muhabar da aka yi wannan shekarar kusan a jihar kebbi babu wayan su haka yawa saboda gudunmawa da matasa ke ba saboda haka muke gayyatar duk matasan mu ranar lahadi karfe takwas da rabi mu haɗu ofis domin halarta wannan taro a birnin kebbi masu motoci su ba da gudunmawa domin ɗaukar mutane zuwa wannan taro allah ya gwada mana allah ya ba mu halarta assalamu alaikum wa rahmatullahi Ah, wa alaikum wa rahmatullah yanzu insha Allah wanda zai muna addu'a kamin gabatar da shi akwai wa'azi na daga local government a masallacin gidan Alhaji Halilu gobe alamin insha Allah bayan sallar shayi da kuma tafsirin alkur'ani mai girma a garin birnin Kebbi da kuma yau karatun da ake gabatarwa a masallacin gobirawa Allah ya ba da ikon tafiya wanda zai yi addu'a Malam Umar Abdullah sai dai kamar kullum akwai masu neman addu'a marasa lafiya da kuma gida asibiti na. sannan a yi addu’a ga yan agaji mu Allah ya musu mahita ta alkhairi na sallu ala nabi karim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadu Muhammadin wa rahmatu Muhammad wa ala ali wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka albarkaci wannan haduwa ta mu wannan haduwa ubangiji Allah ka samu hirata a cikin aljanna malam da yake karantar da mu Allah ka sa kan kama da alkhairi muna roƙonka ubangiji Allah don kudurarka don irada ka don daukakar ka Allah bayan gana ka da a cikin wani hali da aka kama su ubangiji Allah ka yi musu mahita Allah ka yi musu mahita ubangiji Allah duk wanda a cikin wannan hali ubangiji Allah ka yi masa mahita duk inda yake wayanga da ke aikata wa'annan ayyuka ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka shirya da su suna da rabon shirya an ba su da rabon shirya ubangiji Allah kai muna maganin su Allah ka kare mu ga dukkanin ainihin abin da yake faruwa a cikin waɗannan abubuwa Allah ka ishe mu bisa ga abin da ya ishe mu ka rinjayar da mu bisa ga abin da ya rinjaye mu Allah ka mintar da mu bisa ga abin da ya tsorotar da mu ka ba mu lafiya zama lafiya marasa lafiyar mu Allah ka sauƙaƙa musu alhaji yakuba ubangiji Allah ka ba shi lafiya da shi da dukkanin sauran waɗanda aka kwance ba su lafiya Allah ka sauƙaƙa musu ubangiji Allah ka ba mu lafiya zama lafiya gama lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi